ɓangaren shafi'iyya wanda littafi ne da yake jagora a ɓangaren fikin shafi'iyya wannan al'um a mujalladi na shafi 261 al'imamu shafi'i ya kawo maganar cewa rasu. rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazati hunain sanata samanin bi safwan bin umayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi taimako da safwanu dan umayya tare da cewa ma mushriki ne amma kuma annabi ya nemi taimako da shi ya za mu yi da wannan ina mai cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah tambaya nake waɗannan abubuwa duka ya za mu yi da su saboda haka a daidai nan gabar zan tsayar da wannan karatu sai dai abinda nake so in haska mana a takaice kafin in tsaya lalle mu sani annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abun wasa bane an nemi tabarruk domin kaga al-isti'ana da al-istighatha dukkaninsu idan ka koma reshe ne na tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ressa ne da kama kafa kaga da tawassuli da tabarruki da isti'ana da istighasa dukkan su suna alaka da juna kuma dama isti'ana din ai tsani ne tsakaninka da Allah kamar yadda tawassuli tsani ne tsakaninka da Allah an fahimci wannan da kyau ko saboda haka in taka tabarrukin ma domin annabi sallallahu alaihi wa sallama an nemi taimako da gashin kansa an ci yaƙi an nemi taimako da jinin manzan Allah an warke daga ciwon ciki an nemi taimako da jinin manzan Allah kai an nemi taimako da bawalin manzan Allah an warke an nemi taimako da ɓangarorin annabi kamar mayafin manzan Allah an samu waraka an samu waraka a jiƙa mayafin manzan Allah a sha ruwan kuma a warke daga rashin lafiya waɗannan fa ba sa karanta tarihin annabi shi yasa kake gani suna haka wa manzan Allah kuma na rena sanin su ga manzon Allah hakika ba su san manzan Allah ba inda sun san manzon Allah ba za su rika irin waɗannan zantuka ba amma Allah ya shiryar da su Allah ganar da su insha Allah kafin in dawo mu rufe da addu'a ga ah, Abul Qasim insha Allah zai karɓi karatun sannan daga baya kuma insha Allah akwai shi Abu Junaid wanda shi ma zai faɗi albarkacin bakinsa akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu a dogon bayani muhadara kenan da babban malamin mu Malam Ahmad Abubakar Imam ya gabatar kamar yadda muka faɗa dama bayan sa akwai wanda zai yi ta'aliki na yabon manzon Allah duka zai samu suwa ba yanzu mai taliki na farko Wannan shine ne wato Malam Aminu Ibrahim Abdul shi zai gabatar da taliki na minti talatin bayan ya gabatar da minti talatin idan Allah ta shi ne yabon manzon Allah ya zo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 الحمد لله المتفضل بالنعم وكاشف الضراء والنقم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته النجوم المهتدين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد هكذا جماعة المسلمين ina fara mana da gaisuwar addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godewa Allah madaukin sarki da ya nuna mana wannan rana a cikin wannan dare a farfajiyan wannan masallaci ta ibnu hajar masallaci mai albarka muka haɗu domin mai da martani dangane da ɓace da rashin ladabi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wanda mu akan sha'anin manzon Allah wallahi mun ba da rayuwar mu akan manzon Allah ba mu da hankali in je akan annabi ne ba mu da hankali kuma babu dan da mace ta haifa wanda zai taɓa annabi ba mu taɓa shi ba idan ya nuna tsawa annabi za mu karya kuma wallahi in duniya za ta tashi in dai akan annabi ne mun ba da jininmu da rayuwarmu ina faɗan wannan billahi azim har cikin zuciyata lokacin da aka ankarar da wannan mutumin ana gaya masa cewa ya yi katobara a janabin annabi yana cewa in za a sa masa bindiga ba zai dawo ba wallahi in za a ajiye mana bam sai dai ta tashi da mu akan annabi duk abin da zai faru in dai akan annabi ne wallahi a shirye muke muna magana da kakkautan lafazi da kira zuwa ga gwamnati ta yi gaggawan ɗaukan matakin da ya dace A kan irin waɗannan mutane da suke rena annabi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin mutane su ɗauki mataki a hannunsu saboda mutane ba wawaye ba ne ba jahilai ba ne sun san me suke yi kuma za mu karanta muku kamar da malam Allah ya saka masa da alkhairi ya karanta mana dalilai da suke nuna ana gasa da annabi sallallahu alaihi wasallam to wato ka tabbo kasa ba ma a kai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama bayin Allah ma ana neman taimako da su kuma duka wannan bai fita a babin wato tawassuli ba kamun kafa ba domin ka isa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zo yana amfani da falsafa yana so ya canza tunanin mutane yana magana kamar yadda ibnu Taymiyyah shi ma Ibn Taymiyyah hankalinsa bai cika ba ibnu Taymiyyah ma hankalinsa bai cika ba wannan shine abinda malamai suka tume shi da shi ba bangaren karatu bane hankali ne saboda duka suna tafiya da shari'a dan da hankalin ake fahimtar nassi na ƙur'ani ko na hadisi ina nufin ayoyin ƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani abin da ya alaka da su don haka nake magana da kakkausan lafazi saboda wannan renin hankalin da renin wayan ya isa haka kuma ya kamata gwamnati ta gaggawa ɗaukar mataki ko a zauna da mutumin nan ko kar a zauna da shi abin da ya yi sunansa zindiƙanci kuma zan kawo dalilai da suke tabbatar da haka zindiƙi kuma ba abin da ke kansa sai kisa eh zindiƙi ba abin da ke kansa sai kisa duk kalman da zan yi wallahi tallahi billahi lazi bai kai irin kalman da yake caɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da zan faɗa a kansa albarka ne sabida haka wallahi tallahi a kan manzon Allah a shirye muke mu yi komai amma yanzu muna sauraro mu ga gwamnatin za ta yi saboda ita ce hukuma kuma doka yake hannunta abin da yayi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama, sunansa shegantaka sunansa shegantaka saboda yana magana ne bisa ganganci ya kuma kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba yanzu ya fara ba muna da bidiyon a baya lokacin da yayi wani magana yana a cikin karatunsa sai yake cewa ai kowa ma yana zagawa banɗaki kowa ma yana kashi sai ce har wane na yi har wane na yi har wane na yi sai ce har manzon Allah wal iyazu billah wannan rena annabi ne a lokacin da kake kowa na yi ya ise ka haka sai ka tsaya a wajen amma saboda ka lura waɗanda suke gabanka ba za su gane ka rena annabi ba sai ka kama sunansa tukuna shi yasa za ka ayyana shi cikin waɗanda suke kashi sai ka ce annabi ma na yi don ka rena shi to irin wannan aika aikan shine za mu karanta abinda malamai suka nakalto na dalilai da kuma ijma'in su akan hukunci na kashe wanda yake wannan don haka ko da ba bashi uzurin ma muqabala ba wallahi al-alil azim ya cancanta a zartar masa da wannan hukunci zan faɗa ba magana ta bace maganar malamai ne kowa ya san littafin ashafa ta alqazi iyaka wadda ake ce mata ashifa ga ta nan kamar haka bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallam a cikin ashafa alqazi iyad yayi fasali ko babi mai suna kamar haka الحكم الشرعي في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه hukuncin shari'a akan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa wasallama ko kuma ya raina shi idan an yi magana sai amfani da falsafa Idris Abdulaziz malamin falsafa ne eh saboda yayi kokarin ya juya maganganun sa ya tawili alhamdulillah duk abin da yana cikin littafin nan zan karanta tawilin sa ma ba a bukatan sa abin da yayi na tawili ko ba shi ya kamata ma yanzu in kawo ba ya fi cancanta in karanto abin da yake munasaba na dangane da hukuncin irin wanda ya zagi annabi ko kuma ya rena annabi au ta nakasa wato ya tauye darajar annabi wanda ka tauye masa daraja ai ka rena shi ne ai kana ganin bai kai bane in ka isa ba in kana ganin girman sa ba za ka tauye masa daraja ba don haka wanda ya zagi da wanda ya rena annabi duk hukuncin su ne alqadi ya da ci ilam ka sani wa faqana Allah wa iyaka Allah ya datar da mu da kai allah jami'a man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wanda ya zagi annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi au abahu ko ya aibata shi mu lura mu rika bin abin da yake mahallin shahidin mu cikin abin da nake karantowa kuma zan rika tambihi don mu rika fadaka ina fata mu fahimta don kwakwalen su a juye yake eh sai na gama wannan ina so zan kawo samfur irin abubuwan da suke yi wato wanda yake tabbatar da ba su da hankali kuma shaidan manzon Allah ne au abahu ko ya aibata shi au alhaqa bihi naqsan ko ya jingina wani abu na tawaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi a karan kansa au nasabihi ko dangantakar manzon Allah wanda ya ce iya annabi ɗan wuta ne bai taɓa wato dangantakar manzon Allah ba bai rusa ba to wanda ya taba dangantakan manzo Allah ma hukunci ne a kansa mutumin na ce ya dade tuntun ma shi ya kamata ya zama gawa bai sani ba au wai wace ko dangantakansa au dinihi ko ya taba addinin annabi au khaslatin min khisalihi ko ya taba wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un manzon Allah lokacin da ya ce har manzon Allah yana kashi bai taba ɗabi'ar manzon Allah ba an rama bihi ko yayi wani magana haka mai jirwaye dangane da manzo Allah wanda bata fito fili ba ya zama akwai shubha a cikin ta shi ma dai hukuncin sa kisa ne aw shabbahu bi shay'in ko kuma ya kamanta shi da wani abu ala tariqi sabbi lahu a bisa hanya ta zagi ga annabi za mu iso ainihin muhallinsa fasali ne guda ko babi guda shi alƙazin iyad ya yi don Allah mu saurara mu ji saboda mu gane girman barnan da wannan mutumin ya yi da kuma waɗanda suke goyon bayansa hukuncin da ke kansa shi yake kansu kuma daga sassan duniya da duk suka zo abin da ke kansu kenan kuma tuntuni dama annabin suka raina Allah ne ya bayyana ya fallashe su awil izra'i alaihi ko kuma wanda wato yayi izgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya wulakanta shi awi tasghiri li sha'nihi ko ya kankanta lamarin annabi yana ganin ba komai bane in ba ka rena ceton annabi ba ko taimako annabi ka ce baka so lafazin da ya faɗa fa cewa yayi kai ko na annabin ma ba ma son taimakonsa ke kenan wannan shi ne lafazinsa wai wai karewanta kenan karewanta kenan wato ku kuke ganin girma annabi kuna fahimtar mu yi fikewa cikin zancensa shi ne abin da ya aikata yana cewa karewanta kenan kenan ku ne kuke ganin girma annabi amma shi ba ruwansa shi yasa bari ya nuna muku annabi ma bai kai ba zai yaga yaga da shi Ya ce. awil awil tasghiri li sha'nihi ko kuma kankanta lamarin annabi awil ghaddi minhu ko kuma ya yakushi wani abu ya guri wani abu daga darajar annabi ya tauye shi wal aibi lahu da aibi aibata shi fa huwa sabbul lahu hukuncin sa hukuncin zagi ma'ana matsayin sa matsayin wanda ya zagi annabi ne wal hukmu fi hukmu sabbi hukuncin da ke kansa hukuncin wanda ya zagi annabi ne yuqtal alqadi ya ce za a kashe shi kama nubayyinuhu kamar yadda za mu yi bayanin sa wala tafni faslan min fusuli hazal babi ala maksidi, ya yace kuma ba ma togace wani fasali daga cikin fasulla da muka kulla akan wannan babi a bisa wannan manufa ba ma togacewa a ce a wannan wurin ba za a kashe shi ba babu yace wala yamtari fihi tasrihan kana aw talwihan haka kuma ba zai shakka dangane da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama a fili ba ko kuma cikin jirwaye da shagube wa kadhalika man la'anahu haka hukuncin yake akan wanda ya zagi annabi ta hanyar tsinuwa aw da'a alaihi ko ya addu'a akan sa mummunan addu'a aw tamanna mabarratan lahu ko kuma yayi burin wani cuta ta shafi manzon Allah yayi burin wani abu mummuna ya shafi manzon Allah wannan hukuncin sa hukuncin wanda ya zagi annabi ne kuma kashe shi za a yi aw nasaba ilaihi ma la yaliqu bi mansibihi ko kuma ai dangana masa abin da bai dace da matsayin annabi ba ya jingina wa annabi abin da bai dace da matsayinsa ba wanda yana nuna yana gani gani wa manzon Allah wanda ke gani gani wa manzon Allah kashe shi ake yace ala tariqi zammi a bisa wato hanya ta zargi au Abisa bisa fi jihati azizati ko kuma yayi wasa da sako-sako ta janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madaukakiya bi sukhfin min kalam ta hanyar wautar magana kawai ya sake magana haka akan annabi ba ruwansa shi ko oho wannan hukuncin hukuncin kisa ne ‘yan uwa mu lura mu ji abin nan mu bin shi da kyau wallahi tallahi ya kamata mu tsaya mu kishin annabi da gaske kuma in za mu kare duka sai dai mu kare akan annabi ba rayuwar rayuwarmu wallahi tallahi in dai za mu bari a zagi manzo Allah wallahi ba rayuwar rayuwarmu iskan da kake sha dan annabi ne albarkacinsa kake ci an halice ka nema dan annabi eh in muka ce dan annabi shi suke jin haushi ko to mun faɗa dan annabi aka yi komai eh sai dai su mutu mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin ciki amma wallahi a kan annabi muna ran daren dakan ba gudu ba ta da baya in baka tsoron bullet mu ba mu tsoron bomb in dai a kan annabi ne banda mun banda mutane kawai suna suna ganin abin kamar abin wasa lamarin annabi wanda da shi muka san Allah da shi muke bauta a Allah da shi muke wannan ibadan azumi ba da annabi muka yi ba da annabin bai zo ba ma samu kanmu cikin masu bautan Allah za mu yi sallan ne ko za mu girmama Allah ko za mu san tauhidin Allah ka fake kawai da sunan kishin tauhidi to shi yasa zan zo karanta mana munasaban hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje saboda irin yadda suke zafin addini har ma sun fi annabi eh in ba haka ba Allah ya saka Maulana Prof Makari da yake cewa a wanda ya irin wannan sakin baki akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai da magabaci sai Zulhuwaishira kuma haka ne saboda Zulhuwaishira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama i'dil fa innaka lam ta'dil yace kai adalci ya Muhammad dan kai baka yi adalci ba yanzu me yake suranta maka kenan manzo Allah ma shi fahimtar addinin sa har ya fi manzo Allah ganewa har ya gane cewa wannan abin ba adalci bane ko manzo Allah yayi shi ko bai gane ba to a gurguje yace min madara min bala'i wato mutum ya aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu na abin da ya faru na ibtila'i da Allah ya masa wal mihnati alaihi da kuma jarabawa da Allah ya masa kama a cikin yakunkunansa ko kuma wani abu na rayuwa ya sami manzo Allah sai ya aibata manzon Allah da wannan abin auka masahu ko ya tauye haƙƙinsa bi ba'dil awaridil bashariyya saboda shashin wani bangare na bijire-bijire irin na jiki ai dan adam annaba suna rashin lafiya bisa ittifaqin duk malaman musulunci ina fata mun fahimta suna ci suna sha wannan sune awaridil bashariya wato bijire-bijire irin na jiki wanda jiki ke bukata to sai mutum ya fake da wannan ya cutar da annabi ta wannan shine abin da ya tun a kwanakin baya yana lissafin masu yin kashi sai ce hadda manzo Allah wal iyazu billah kaga aibata manzo Allah ne da bai da bijire bijire irin na jiki alja'izati wadda suke halas ne ma'ana suna yiwuwa a haƙin annabawa wal ma'hudati ladayhi kuma wadda aka saba ana gani daga wajensu wa hadha kulluhu ijma'un yace wannan dukkansa sa ijma'i ne duk abin da muka lissafo inji al iya min al-ulama'i daga malamai wa immatil fatwa da malamai wato jagororin fatawa don cikin malamai ma akwai waɗanda su ne jagorori a bangaren fatawa kaman al arba'a din nan na mazahibul arba'a din imam malik imam shafi'i imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal misali yace min laduni sahabati radhi ridwanullahi alaihi. tun daga zamanin sahabbai haka abin yake wanda duk yake gani gani wa annabi ana filla kansa ne kawai ila halum majarra yace har zuwa ƙasa can babu wanda ya saba dukka tun daga sahabbai sai yau mu ne za a zo a rena annabi a gaban mu dan an rena mu kuma mu kyale wallahi tallahi in dai da jini aka haifi mutum wallahi za mu yi maganin sa eh wallahi za mu yi maganin sa saboda haka wannan shine abin da ya faɗa a gurguje zan kama da misalan irin waɗannan kalmomi da suka faru da shi alƙazi iyad ya shari da su misali a cikin wannan a shafaɗin shafi na mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da shida yana cewa wahtadda ibrahim bin husayn bin khalidi ibrahim bin husayn ibrahim bin bin khalid al shi ma malamin fiƙihu ne ya kafa hujja fi misli hada akan irin wannan da muka lissafa bi katli Khalid ibn al-Walid Malik ibn al-Waira kisan da Khalid ibn al-Walid yayi wa Malik ibn al-Waira li qawli an annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sa dangane da annabi yace sahibuku wannan abokinku wannan mutuminku lafazin da ya faɗa kan manzo Allah kenan abokinku ina fata mun fahimta sahib a ainihin ma'ana wadda ba nufin suka ba bai zama matsala ba su ma ana ce musu ashabu rasulillah sahabban manzala ma ce me yasa ya kauce wa ya rasulullah mun gane duktar? me yasa ya kauce wa ya nabiyallah sai ya ce sahibukum Khalid bin Walid ya daga takobi kawai fil lauyansa wannan shine abin da ya faru sahib sahib kawai ya ce sahib ba zagi ba ne tun larabawan duniya sun sani ba zagi ba ne amma kalman sahib din tana gwada yana gani gani wa annabi su kuma ba a wani gigiwa a gabansu wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kira su ta da mutum na'am amma yace yanzu misali a ce annabi ya taso ka gaya masa irin wannan kalmar sahabbai za su barka ko da wani in dai mun cika mu ma masoyi manzala ne dole mu nuna tashin hankalinmu akan irin wannan kalma dan a ja layi saboda mun ga waɗanda suka kawo masa ɗauki daga garuruwa daban-daban sun zo suna iddi'ai an ce mun ban ji ba wannan kam amma da ban samu lokaci ba ne na bibiya a facebook akwai wani a kano cikin waɗanda ake ce musu ban kiyaye sunan shi ba amma ya ce wai in farcen malaminsu ya taɓu wallahi za a tada meye da waye da shauransu mu ake gaya wannan mutum ya zagi annabi kuma a ce ba isa taɓa shi ba wallahi gwamnati ta mai da hankali wannan ba karamar matsala ba ce wallahi ba karamar matsala ba ce har a zo ana dan an rena mu a ce mutanen bauchi kar ku yadda ko farcen malaminku to mu ko gumin manzon Allah kai kuran manzon Allah ka taɓa ba za mu yaga ka ba wallahi za mu cinye ka danye Kuran manzon Allah da ya taka ya tashi wallahi za mu cinye ka danye wani malaminka wani malaminka wallahi tallahi akan manzon Allah ba ni bukatan a ragar mun kore da takar daya zai zama mun abin alfahari an kashe ni dan kishin annabi kuma ban san ta inda zan mutu ba don haka na zaɓin mutu a dalilin annabi wannan kenan a takaice a gurguje sannan Abu Suleiman al-Khattabi a gurguje ce la alamu ahadan min al-muslimina ikhtalafa fi wujubi qatlihi in kana musliman aw idza kana musliman yace ban san wani mutum ɗaya ba da ya saba kan cewa shi yana ganin ba za a kashe wanda wato ya yi habaici ko ya yi wani tauye darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan kana musliman ko da ya kasance musulmi ne ko da musulmi ne wannan hukunci haka yake ba wai an ware kafirai in sun zagi Annabi a kashe su musulmai a basu bane ai shi ma ya rasa musulunci saboda ya kau da Annabi baya ganin Annabi a komai sannan a gurguje a gurguje yace qala cikin littafin sa Ya ce man sabbahu wanda ya zage shi ausa ta ko ko ya ci mutuncinsa An abahu ko ya aibata shi Auna na huhu ko ya tauya darajarsa wannan shine mawallin shahidi fa innahu yuqtal za a kashe shi wa hukmuhu inda al-ummati al-qatl kasidiki hukuncinsa a wajen al'ummar musulmi baki daya za a kashe shi ne kamar zindiki wa qad farada Allah ta'ala tawqirahu wa birrahu saboda Allah ya farlanta girmama annabi da kamba masha'aninsa sallallahu alaihi wasallam shi ne da Allah ya faɗa cikin Qur'ani wa tu'azziru wa tuwaqqiru ku girmama shi ku kamba masha'aninsa sallallahu alaihi wasallam kuma wani yazo ya ce mana kar mu yadda mu girmama annabi balantana ya kawo ya zo bayan baya girmama annabin kuma ya rena annabin kuma sai mu zuwa masa ido ashe imanin mu ma gariya ne wallahi in dai za ka rena annabi mu kyale ka wallahi ina imanin mu na gariya ne ba mu cika masa yan annabin ba mu mai da hankali ce wa fil maqsudi an usman ibn kinana man shatama annabiyya sallallahu alaihi wasallam min al wanda ya zagi annabi daga cikin musulmai kutila za a kashe shi aw suliba ko kuma a tsire shi hayyan yana raye za a giciye shi a tsire shi walan yustatab kuma ba za a nemi tubansa ba bukatan a ce zai tuba ya janye kalman babu kalaman gaban za su ƙara fito mana da dalilin da yasa aka ce ba za a karbi tubansa ba wal imamu mukhayyarun fi sulbihi fi sulbihi hayyan aw yace kuma shugaban musulmai a wannan lokacin an bashi shi zaɓi wajen tsire shi yana raye ko kuma ya kashe shi yana da zaɓi irin kisan da zai masa tsakanin wannan kisuwa guda biyu ya ce an rawaito wannan kamar yadda wabdo abi waisin ya rawaita a sami'ina ya ce mun ji malikan imam malik ya kulu yana cewa masabba rasulallah sallallahu alaihi wasallam a shatan wanda ya zagi manzo Allah tira da mutane su bata gare shi ko ya zage shi ya ci mutunci sa au abahu ko aibata shi au tanaqasahu ko kuma ya tauye darajarsa kuti da za a kashe shi musliman kana au na wala yustata ba ruwan shari'a da musulmi ne ko kafin. a gurguje yace wa qala asu asbabu ya ce yuktalu ala kulli halin za a kashe shi a kowane yanayi asarra dalika au azharu ya ɓoye hakan ko ya bayyana wala yustata ba za a nemi tubansa ba anna tawbatuhu la tu'raf yace dan tubansa ma ba a santa a musulunci ba daga cikin wanda aka lissafa za a nemi su tuba su dawo ga musulunci shi nashi babu wanda aka rawaita na wanda kawai haka kawai amma sha'ansa kawai ga ya dace ya bar musulunci shine za a neme shi ya dawo bai dawo a kashe shi amma shi wanda ya zagi annabi ba amma ne tubansa ba babu kuma da aka rawaito yace saboda la turan ba san tubansa ba a gurguje warawa rawa wahab al-maliki yace ibnu wahab ya rawaita daga imam malik man kala wanda yace inna rida annabi sallallahu alaihi wasallam rigan annabi tsira da amince Allah subhanahu gare shi kuma fesa wayuwa ana kuma rawaitowa zirran nabi sallallahu alaihi wasallam maballi anini na annabi tsira da amince Allah subhanahu gare shi wanda yace wasifun yayi dauda wa annabi eh, eh, aninin annabi yayi dauda arada bihi aiba yana nufin aibata annabi yace kutila za a kashe shi a kaikaice ya ce maballin annabi a ne annabi ya yi kura ko ya yi datti za a kashe shi mutumin na yana faɗan irin waɗannan wawayen kalamai akan annabi ba girmamawa to wallahi za mu fito muku da gaskiya wallahi ba za mu ba za mu yi shiru ba abinda malaman musulunci suka faɗa su ahlus sunna na gaskiya don waɗannan kawai ɗanci da addini kowa ya sani kowa ya sani abu gurguje wa afta abul hasan al-qadisi abu hasan al-qadisi yayi fatawa fi man qala fi nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wanda ya faɗi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa al-jammalu yatimu abi talib wato mai kiwon raƙumman nan marayin gidan abu dalib yace bilkatil yayi fatawa cewa za a kace shi Sabida ya jingina annabi sallallahu alaihi wasallam ga kiwon a raƙumma kuma manzala da gaske yi. amma saboda yana nufin aibatawa ne isgilanci ne da annabi kuma maraya ne annabi ya taso a tun yana ciki mahaifinsa ya rasu haka ne amma idan ya ce yatimu abi talib yanzu yana gaya manzala haka bayan Allah ya ce la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dan yayi dagawa yazo yana kiransa da maraya har yanzu ba kuma a munasabar tarihi bai misali ya faɗi maraicinsa hmm. wannan aibatawa ne kuma kashe shi za waɗannan suna nan da yawa sai inda yake cewa a gurguzi na saboda ana nuna mun lokaci ya ce ƙara wala tubbalu taubatu ba za a kalli tubansa ba wa zaba la'ana la'anahullah ya yi ƙarya Allah ya la'ance shi wa ya yakhruju min kalbin salimin iman irin wannan maganar ba ta fitowa daga zuciyar da take mai kubutacciyar imani mai lafiyayyar imani ba ta da wani kulli dangane da annabi ba ta fitar da irin maganganu wawaye na rashin hankali akan annabi sallallahu alaihi wasallam wai mu ba mutane ba ne mu ba musulmai ba ne ba mu da hankali ne me yasa idan za mu magana a janabi dan muke lalabi shi me yasa ba zai yi ba da ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu san irin waɗannan ɓarnan da suke mana a gurguje a gurguje yace kala habibu rubai rabi li anna a tawili domin iddia'in tawili fi lafzin surahin a dangane da lafazin da yake a fili baro baro la yuqbalu ba a karɓa shi yasa na ce muku ba za a saurare shi akan wannan falsafa da yake yi ba ashe Idris Abdulaziz ba malamin falsafa ne malamin falsafa ne saboda ya ce ko annabi kuma ya ce to wai shi wani lafazi ne ya yi mara kyau a ciki kalmar ko din ka ji ba kalmar ko raini ko ne kamar kana magana ne kana cacan baki da mutum sai ka ce masa ko babanka ya zo nan ba zan yi ba kaga ka sa babansa dan kana ganin shi ya kasa maka to babansa ma ya wuce kare na amma ya juya yana mata tawili yana falsafa a wajen yana cewa wai ai kalman kodin ne ko kuma manzon Allah ne ambata kaji ya za a yi kana ambaton waɗansu mutane da kai ka raina su kana ganin ma ba musulmai bane mushrikai ne batattu ne amma kuma ka zo ka sa annabi a ciki in ba ka rena annabin ba idan da ya yi da lafazin misali cewa na to duk da na dan koro bayanan kuma ga afon ƙara ma malam sani eh, za a ɗan ƙara mun ɗan tuna kaɗan da Allah wallahi azim idan ban fitar da wannan ba kila ba zan iya bacci ba Allah ni yadda nake ganin abun ina jin ya wuce biyar da kowa yake gani amma na yadda cewa barin insanu ala yi basira mutum kan zai sani amma Allah kada ya san yadda tuntuni abin yake ci na a zuciya kuma dole ne mu fito wa al'umma da irin wannan munin aikin da kuma hukuncinsa a shara musulunci. Zuwa ma ba ne musulmai ne. kuma da annabi muka san Allah to babu wanda ya sai kuma annabi kuma ko kuran annabi mutum ya kusanta wala za mu kashe shi ina faɗan wannan saboda ya shiga taitayinsa shi yana jin ba zai dawo ba don ya rena annabi sai mu ne akan kare annabi za mu dawo mutumin da bidiyonsa an sa a facebook an yada mun gani yana cewa ya mallaki bindiga yana gaya wa almajiransa a gabansa wai muna magana dangane da gwamnati ne ya yi irin waɗannan kalaman an sa bidiyo mun gani suna na yanzu har yanzu kowa kowannen ko ya hau zai gani shi ne waɗannan dubara bai zama abun magana ba sai mu dan an taɓa annabi ya ce Annahu, imtiharu domin wannan wulakanta annabi wa huwa ghairu mu'azzirin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ko bai girmama annabi ba wala muwaqqirin lahu bi kamba shaninsa ba fa wajaba ibahatu damihi don haka ya wajaba a zubar da jininsa wanda duk baya girmama annabi hukuncin hukuncinsa kenan da haka idan da da ya zo lafazinsa sai ya ce kuma mu in mun shiga matsala ko damuwa ba za mu kira annabi ba ba za mu ce ya laifi ba mun lura da sigar da zai amfani da shi sai ya ce in mun shiga damuwa mu ba za mu kira annabi ba ba wanda ya ce masa dole sai ka kira annabi saboda mun faɗa wasila ce wasila ce ina fata mun fahimta kai ubangiji ma baya mu'amalantan bayinsa in ba annabawa ba galiban da mu'amala ta zahiri abun nufi taimakon da yake bayarwan daga wajensa ta hannun bayan Allah ne idan ka fada matsala da damuwa misali za a kashe ka Allah ne zai bayyana a zahiri ya kare ka ya ake rena mutane hankali ne Allah ne zai kawo wasu daga cikin bayinsa su zo su tsare ka su hana kashe ka amma wa ya taimake ka Allah ne ta hannuwa haba da Allah mun sani ba abin da yanzu musuluncin da manzo Allah ya kawo mana Allah ne da kansa ya kawo mana Wa da ake manzo Allah ta wasu dan waye saboda haka ya kamata mu shiga taitayi mu mu ƙara lura da irin waɗannan kausa sallafuza da ya akan manzon Allah dole ko mu kausa salafazi kabe da na faɗa duk abin da zan faɗa a hakkinsa bai kai kwatan kwatan kwatan abin da ya faɗa a hakkin manzo Allah ba wajen muni saboda manzo Allah ba a daidaita tashi da kowa dama sun fara da kaɗan kaɗan ne suna cewa annabi kamar kowa sai mutane suna gana abin kamar wasa ne na taɓa wucewa wata rana na ga waɗansu mutane matasa suna cewa wai suna musu a tsakaninsu sai wani wallahi daidai isowa na sai na ji wannan kalma sai yake cewa wai annabin ai kamar kowa ne annabin ya fi ka ne wahayi ne kawai ake masa wallahi tallahi billahi azim ya ce annabin bai fi ka ba wahayi ne kawai ake masa kaji wahayi ma kawai yake ce mata me mutanen farko suka faɗa kafiran farko qalat rusuluhum in antum illa basharun misluna suka ce qalat lahum ko ko na eh, ba maganan na manzannin ba wanda su suka faɗa yawa suka ce musu ku ba ku zamo komai ba face mutane ne irin mu. shi ne aikata annabi kamar kowa amma manzanninsu suka ba su amsa da cewa Inna hanu illa basharun mislukum walakin Allah ya munnu ala man yasha eh lallai mu mutane ne babi na gangan jiki haka a zahiri amma kuma mu Allah ya yi baiwa wanda Allah yana baiwa wanda da haka ya mana kuma ku da shi a gurguje wa afta abu abdullahi ibn attabin fi ashari qala li rajuli wani mutum ya ce ma wani mutum addi kawo abin da ke hannunka ka. ila annabi sallallahu alaihi wasallam in so ka je ka karawa manzo Allah akan wannan aka kashe shi saboda ya raina annabi har ka kwata ka ce an yaso a je a gaya manzo Allah ma'ana ka ga me zai faru wannan ababin misali sai mu je kan fasalin da ya yi magana a kansa kai tsaye dangane da abin da ya yi na wawayen maganganu a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ko muna gaya masa wannan tawirin da ya sunanta falsafa daga yau Idris Abdulaziz ya zama malamin falsafa eh ya zama malamin falsafa saboda falsafa yake so ya juya ma'anar magana daga lokacin da ya furta kalmar duk wani musulmi a lokacin wanda ya ji sai da ya ji zuciyarsa ta girgiza daga baya ne suka rika sulalewa saboda sun ga cewa za a ɗabbaka hukunci kan ɗansu ko ɗan uwansu shi yasa suka gagara su mara masa baya to wallahi tallahi in dai ba su ji shakkan kare ƙarya ba ba za mu ji shakkan kare manzon Allah ba wallahi ba za mu ji shakka ba wallahi ba mu ji shakkan kowa akan annabi ba sai ya ce alfasulun rabi fasali na hudu a yi min haƙuri da Allah hukuma man fa'ala zalika duna ƙasdi mun iso babin idris abdulaziz ya ce hukuncin wanda ya aikata haka ba tare da nufi ba shi ya saki kalmar ne amma ba wai yana nufin batanci ga manzala ko raini ba to me hukuncinsa za mu ji me malamai suka faɗa ai mu ji hukuncin waɗanda su suna nufin zagin ne la'alla inda an tambaye su mara su ce eh haka muke ganin annabin to shi wannan zai ce a'a ni ina nufin kaza ne ba wai ina nufin zagi da kalmata ba kalma ce ma ta girmama falsafa qala al-qadi al-qadi ya yace taqaddama al-kalamu fi qatl al-qasidi yace zance ya gabata dangane da wanda wato magana a dangane da kashe wanda ya nufin lisabbihi ga zagin annabi wal izra'i alaihi da wulakanta shi wa hamsihi da kuma rena sha'aninsa bi ayyi watin kana ta duk fuskan da ya kasance min mumkinin wanda hankali ke iya ɗaukansa au muhalin ko wanda yake koruwa a hankali mana ta kowane fuska ka wanda ya zagi annabi ko rena annabi yace fa hadha wajhun bayyinun la iskala fihi ce to wannan fuska da muka gabatar da bayani a kansa. fuska ne wanda yake a fili babu wani ɗan durduru haka a kansa wanda zai hana a gane ina fata muna fahimta sai ya ce alwacin sani fuska ta biyu kuma ta rena annabi yace lahiqun bihi fil bayani wal jala'i wannan yana saduwa da shi ne wajen bayani da kuma fayyacewa sai yace wa huwa an yakuna al qa'il shine mai faɗa ya ce ko ya kasance lima qala fi jihati sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faɗa a dangane da janabin annabi tsira da amince Allah sabbata a gare shi ghayra qasidin lisabbi ba yana nufin zagi bane wal izra'i ba kuma yana nufin wulakantawa bane wala mu'taqidin lahu kuma bai kudurta ma haka a ransa ba mu lura da maganar da kyau walakinahu sai dai fashi takallama fi jihati sallallahu alaihi wasallama yayi magana yayi sakun baki akan annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi bi kalimatil kufri ya sani da kalmar kafirci min la'anihi na la'antansa au sabbihi ko zaginsa au takzibihi ko karyata shi aw idafati ma la yajuzu alaihi ko jingina masa abin da bai yiwa a jingina annabi a jingina wani abu wanda bai dace da matsayin annabi ba aw nafi ma yajibu lahu ko kuma ya kore masa abin da ya wajaba a kansa huwa fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam naqisatu wanda a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin a hankalce tawaya ce ina fata mun fahimta amma shi zai claiming cewa shi ba yana nufin zagi bane da wannan Ya ce mislu alqadi ya dan ya ƙara fayyace maka ya ce misali an ba ilaihi Kabira kabirati kamar ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama aikata manyan laifuka kamar yadda ibnu taymiya ya manzo Allah yana zunubi wal iyazu billah ibnu taymiya ya faɗa haka to shine na farko Allah ya saka da alkhairi shi ya sunnanta wannan shi ya sunnanta da haka duk da suka zo suka bi shi manzo Allah yana zunubi a wajensu eh su sun sani ibn taymiya ya faɗa haka akai malamai duk tawilin da suka yi da bayanin abin a hakikanin sa ibn taymiya ya ce ina ya ji ya gani kawai shi manzo Allah yana zunubi wal iyazu billah ashe tuntun ma ibn taymiya ban san me ya faru da mutanen zamanin sa ba su filla kansa ba ai kurkuku ya kasa masa yi ya za ka jingina zunubi ka ce annabi na yi aw mudahanatan fi tabligin risala ko ya tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu na coge wajen isar da manzanci sakon manzanci da Allah ya bashi aw fi hukmin wato aw fi hukmin bainan nasi ko kuma a dangane da wani hukunci da ya yi tsakanin mutane yana ganin ba daidai ba kamar da zulhu ya sare yi aw ya gudda min martabatihi ko kuma ya tauye ya rage wani abu daga martaban manzon Allah aw sharafi nasabihi ko ya taba wani abu na dangantakan manzon Allah ba da nufi ba aw furi ilmihi ko ya kore cikan ilimin manzon Allah ya nuna manzon Allah kamar shi ma bai cika a wajen ilimi ba akwai abubuwan da suke buya masa anan ma suna fakewa da rashin sanin gaibin manzon Allah in muka ce manzon Allah san gaibu ka san me ake nufi saboda abubuwa nawa aka masa wahayinsa wanda shi kadai ya sani kai baka sani ba duk al'umma ba su sani ba wannan gaibi ne a hakinka tunda kai baka sani ba amma sai ce annabi bai san gaibi ba kaga anan sun jumla tashi duka sun kore masa abinda ma Allah ya sanar da shi yace au zuhdihi ko kuma ya kore wani abu na zuhudun manzon Allah au yukazziba bimasta bimashtahara min umurin akhbara biha bihar sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kore ya ƙaryata wani abin da ya shahara na al'amura manzo Allah sallallahu wanda manzo Allah ya bada labarin shi za su faru wata watar al-khabaru biha kuma labarai wato riwayoyin hadisi suka zo da su tawaturan an qasdin da nufi li raddi khabarihi yana so ya maida labarin manzo Allah sallallahu alaihi aw yati bi safatin min al-qawli ko kuma ya subul baka ya sake magana akan manzo Allah shine abin da wannan yayi aw min al-kalam ko ya faɗi wata mummunar magana kamar yadda na bada misali da abin da ya faɗa yana magana masu kashi yace kowa na yi ya sa manzo Allah ba ruwansa shi ba ruwansa kawai ko ma me ya faru gaskiya ne shine shine ake ce masa Dr. Jaki ko lalle ya tabbata eh, a ku saurara ma wallahi gwamma jaki da shi saboda jakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba ruwaitowa yayi tutu na rana guda manzo Allah ba ko kuma yayi sul adabi manzo Allah ba ashe da ma Allah yake jaki da fi masa alkhairi don haka jaki ma yafi shi au qabihi min alkalam kalam ko mummunar zance wa nau'in min asabbi fi jihatihi ko kuma wani nau'i na zagi a bangaren manzo Allah a janabinsa wa in zahara bi dalili halihi Koda ya bayyana mu lura ga daidai muhallin shahid na biyu ko ya bayyana a dalilin yanayinsa annahu lam ya'tamid zambahu ba fa yana nufin zargin manzo Allah bane da wannan kalmar mun fahimta koda a zahiri ta nuna cewa ba fa yana nufin rena annabi bane da wannan kalmar walam yaqsid sabbahu kuma ba yana nufin ya zagi annabi bane da ita in mali da halatin ta faru ne ko dan jahilci hamalatu alama qalahu ta dauke shi ya faɗi abin da ya faɗa auli bazarin ko kuma saboda wani kunci kamar misali an faɗi wani darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suke riyawa cewa ana kai annabi matsayin Allah ko to sai ya zamana kuncin wannan zafin da kishin tauhidi da kishin Allah ya ɗebe shi sai ya yaba magana manzo Allah wannan shine abin da wannan mutumin yayi kuna tsoron sa ne yana da wuta ko yana da aljanna mutuwa akwai wanda zai dawwama a cikin mu to menene wallahi gomma mu mutu mu ba da jinin mu manzo Allah kuma abinda sahabban suka yi kenan musuluncin ya zo mana kuma ta nan muka san manzo Allah muka san Allah muke bautan Allah ba abin da muke jira wai da bamu cimma ba a duniya sai mun cimma shi kunna mu mutu wallahi muna fatan mu mutu da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan muka samu wannan ya ishe mu wanda yake jin haushin mu ya harbe mu kawai dai a ciki ne wala ka harbe mu auli Nazarin, ko sabida zafi da kunci da ke damunsa ai sun ce kare tauhidi suke yi kare tauhidi suke akwai wanda muka yi magana da shi ya ce min wai ana magana haƙƙi Allah kana magana haƙƙi manzon Allah na ce wallahi ka taɓa manzon Allah ka bar musulunci duk da haƙƙin Allah aka taɓa dole wannan ba zai sa ka taɓa manzon Allah ba kuma idan ana taɓa wani mai daraja to da annabi Isa ce za a raina shi da sai a raina annabi Isa tunda mutanensa sun bai shi Allah amma ba na tauye hakkin annabi isa ba ina fata mun fahimta auli badari ko sabida kunci da ya dame shi a rai kuma shi ne abin da yake ikirarin ya faru da shi au shukri itarra itarrahu ilayhi shukrin afwan shukrin, ko kuma maye kamar ya dan samu gushewar hankali wadda za ta takura shi zuwa ga yin wannan su'ul adabi a hakkin manzon Allah au qillati muraqabatin wa babtin lilisanihi ko kuma ƙarancin kiyaye harshensa da kula da harshensa ta ya sake magana kawai shi ko oho ya ce wa ajrafati shi ne karan tsaye ko kuma abin da ake cewa tsaurin ido shi ne ajrafa wato bisa tsaurin ido kawai shi ko ma zai faru ba ruwansa shi ya yi kawai shi yayi kawai wa tahawurin fi kalamihi ko kuma wani kalma ta wato ta, cin mutunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanta yi din fa hukmu hadal waji alqadi iyad muji da kyau yace hukuncin wanda ya faru ta wannan fuska ba ana nufin zagi annabi bane amma yi su da baka akan sa hukmul wajhi awwal shine hukuncin fuska na farko alqatlu kisa duna tala'sumin ba tare da wani jaja da baya ba kawai hukuncinsa kisa ne saboda ba da uzurin jahilci Ya ce izlayu uzaru adun fil kufri bil jahala saboda ba a uzuri ma wani a cikin kafirci wai saboda jahilci saboda shi jahili ne balantana wanda yake ikirarin malami ne kuma masanin sunna ma yana ganin 'ya'yan sunnan ma wanda suke mutanansa ya su kowa gane sunna don haka a cikin hayyacinsa yayi kuma koda ba a cikin hayyacinsa ba bai da uzuri wala bi da'awa zalalil lisan kuma ba zai zo ya fake da da'awan cewa kubutan wato kauka menene zamiyar din harshe bane wala bi shay'in mimma zakarnahu kuma ba zai fake da wani abu daga cikin abin da muka ambata nan ba inji alqadi iyas idza kana aqluhu fi fatratihi salima muddin yana cikin hankalinsa lafiyayya aini yana da hankali kuma wannan tuntuna an shaide shi yana da hankali ba shaide shi da ciwon hauka ba sai dai a janabin manzo Allah nan kan yana ciwon hauka kuma babu ba wanda zai warkar da shi warkar da shi shine a sara wuyansa abinda shari'a yake kenan don haka mu tunda ba mu ne hukuma ba ba mu za daga makami a kansa ba amma hukuma ta daga ta zartar masa da hukuncin shari'a abinda na karanto a tambayi malaman musulunci eh idan na ciro daga aljihuna ne ko na faɗa ne da ka abinda malaman musulunci suka ijma'i kenan kai yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta masa amma zuciyarsa yana natsa da imani wa bi hadha aftal andalusiyuna ala ibn hatim da wannan ne mutanen malaman andalus suka yi fatawa a kan wani mutum da ake ce masa ibn hatim fi nafihi az-zuhd an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kore manzo Allah a har suke cewa yake cewa wai manzo Allah ma da ya samu abin dadin duniya da da wani ya to a takaice a takaice a Muhammad bin Sunan ya ce ya subun nabiya zai zagi annabi fi aidil adu yuktal wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun abokan gaba sun kama shi za su kashe shi akan musulunci shi ma za a kashe shi illa an yi ulama tabassuruhu au ikrahu sai dai an gane dabaransa da wayansa mana ya faɗi abin da ya faɗa na batanci akan manzo Allah saboda ba kuma tare da ya kudurta hakan a ransa ba a babin ya kare kansa ne kamar da ya faru da wasu sashin sahabbai manzo Allah ya ce in an tsare ku gobe ma ku sake faɗa muna fahimta to an fahimci wannan shi babu komai ko kuma an tilasta shi ya faɗi wani abu akan manzo Allah shikenan amma wanda zai ci tuwo da shamiya ya kora da ruwa kuma ya faɗi kalma akan manzo Allah a ce har yana da wani tawilin da zai zo kawo mutane dan ya rena mutane yana ganin kowa jahili ne a takaice a gurguje da na kawo ƙarshe ya ce layi uzaru an rawaito daga abu muhammad bin abi zaidin ya ce ba za a masa uzuri ba bidawa zalal lisan saboda da'awan wato kwacewan harshe fi misli haza a irin wannan ba za a bas a masa uzuri ba balantana wanda yake cewa shi ko za a sa masa bindiga ba zai dawo ba har yana alfahari da ba a san shi ba akan abin da ya aikata eh yana cewa ba su san Idris Abdulaziz ba akan haka don haka wannan shine fatawan malaman musulunci li'annahu yuzannu bihi domin ana zaton haka a wurin sa wato yana kudurce da irin wannan akida ayi hakuri na tsawaita arama malam sani afwan da Allah a yi haƙuri Allah ya samu to dole sai a a faɗa saboda samu dalilin ko shi wannan mutum idan muka duba wani mutum ne kuma yadda suka faɗa wato abinda mutane ba su fahimta ba ilmi akwai ilmi mai tsayi mai zuciya akwai kuma ilimi mai faɗi to ilminsa a tsaye take babu faɗi kar mutum ka ji tsoron wajen an ce maka ya yi protection ne a kawo guda ɗaya je don kuwa amma in nisan ba sai faɗi ba abubuwa da yawa bai san su ba a gefe kan wannan ba su yi to ke sa duk abin da yake faɗa idan da raka masa wasu hujjoji na wasu da bai girma sun su ba wallahi bai kuma karanta kuma kun ga wannan aƙila da da yake yi ba wai na sani shi ɗaya ba a akwai gila ne idan kun lura aƙidar su da ya faɗi abin da aka koyar da su ke mutum ba zai fahimci haka ba sai ya koma ya ji ya fahimci karatun tarihi yanda aka samu haɗin gwiwa da gidan Ali Saud da gidan Ali Sheikh wato Muhammad bin Abdul aka kwace wato Madina daga hannun asalin tsakon Annabi Yahuda wannan da suka yi yaƙi da manzon Allah tun lokacin manzon Allah su ne suke mulkin Saudiya su ne suka gina wannan jami'an dama duk abin da aka koyar da su kenan to amma aka rasa wanda ya iya faɗa ya ce wanda shi yasa lokacin da wani a cikin su ya fito yana zagin iyayen manzon Allah me suka ce masa suka ce masa lokacin da za ka wannan abin da ba ba wai abin da ba za su fa kuskure bane a lokaci ne bai ba to a yanzu ma suna neman irin wannan ne wannan maganin da yake faɗa bakin su ɗaya ne wallahi bakin su suna kira ne shi kuma da haka a malam sani zai karasa mana sauran taliki na sauran minti talatin za ba shi minti talatin saboda a yi haƙuri a yi haƙuri saboda an ɗaya eh, sai na bakar ya ce فديناك بالأرواح لو كان يفعل ممكن شيك دار دراليكم بيامزو الله داري أشي داري داريكم ممكن شيك توقع شيك الفازة يكي تيوا يكي تيوا واتو أهاتي ده موت إنا أشيك أنكم فهو في الدنيا وفي الدين سيب يمتاب بشيك أول وقت Yeah.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 So da farko muna wa Allah maɗaukacin sarki da ya ba mu dama aka yi wannan zama muna raye. Hakika yau na ji daɗi na ɗan ji sanyi a raina na ɗan ji sauƙin abin da nake ji. Hakika waɗannan abubuwa da suka faru ababe ne waɗanda ba su da daɗi ga duk musulmin da ya san waye shi a musulunci ya san kuma waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gare shi. Wallahi in ba don tarbiyya irin na malamai da suka yi mana ba wallahi da yanzu ba wannan labarin ake yi ba wallahi labarin an kashe wane ne abin da ya yi abocin nan an kashe shi da wannan labarin ake wallahi to don haka abin da ya sa ake wa'innan zantuka saboda yan uwa kuma da sauƙe haƙƙi Allah a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' duk wanda ya ga wani mummunan abu da ya faru ko ya taso to ya kawar da shi da hannunsa idan ya zamto shi bai da iko na kawar da wannan abun da hannunsa to ya fito ya yi magana ya faɗa idan har ba zai iya ba rauninsa ya kai rauni to ya ji a ransa abin da aka yi ba a yi daidai ba wannan shine mafi raunin imani to amma a haka an samu ma wayanda ba su da imanin kwata-kwata ji suke yi cewa abin daidai aka yi ma daidai ne ai kara tauhidi ne ma'ana kalimatu haqqin urida bihal batil magana ne na haƙiƙa na gaskiya amma kuma ƙarya ne a cikinta sai ana ce tauhidi yake karewa tauhidi yake karewa wallahi kura ce da fatan akuya ba wani abu baicin haka an fake ne kawai da guzuma don a harbi karsana shine kawai ba wani abu ba kuma wannan abu ne wanda mu ba mu yi mamaki ba saboda dama ya saba ba yau yake kai kai sura ga darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba to amma malamai so riga sun faɗi duk abun da ya dace a faɗi dangane da abin da wannan mutumi ya yi da kuma hukuncin abin da ya dace a masa don haka waɗanda suke da dama nazartar da hukunci da hannunsu wallahi su yi amfani da damansu tun kafin waɗanda ba su kai su yi ba su sa hannu su ɗauki daman saboda idan abun ya yi nisa wannan mutumi ba tsayawa a nan zai yi ba zai ci gaba da yi ne matuƙar ba a masa wani abu ba matuƙar ba a taka masa burki ba don haka muna kira da murya kuma a matsayinmu na wakilai ne na al'umma ba wai muna magana ne da yawunmu kawai ba da yawun ku duka muke yi da yawun waɗanda ba su samu zuwa ba da yawun waɗanda suke gida duka ba mu amince da wannan abun da ya faru ba kuma muna jiran a ɗau mataki muna jira wallahi a ɗau mataki hukuncinsa ɗaya ne shine kisa hukuncinsa ga wai batun mukabala ne. Abun da yasa ake ce a yi mukabala a fito a yi mukabala saboda a warkar da sauran al'umma sauran jahilai da suke jin cewa daidai yi, shi ne kawai dalilin amma wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi kai tsaye ko ya biyo ta baya ko ya yi wani abu mai kama jirwaye mai kaman wanka kai tsaye kisa ne dama la tabu. ba za a nemi tubansa ba ba wani wanda yake buƙatan tubansa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗi a cikin suratul munafiquna duk da dama munafikan ne wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah wannan shine munafikan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce sun yi imani da manzan Allah amma idan suka yi katobanan su suka yi aika aikansu su sai ce musu da za ku je wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema muku gafaran Allah da zai fi muku za ku samu Allah ya gafarta muku shikenan sai su juyar da kansu wannan juyar da kansu da suka yi Allah ya ce ban yadda ba wallahi sun raina annabi sai Allah ya ce me hukuncin su yace sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah to ya rasulullahi na hutashe ka ko da ma sun zo suka ce nema mana gafara ko ka nema musu gafaran ka sani ba zan gafarta musu ba saboda an riga an yi sun riga sun gwada cewa baka da mutu baka da kima a wurin su don haka akan darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun ji yadda qadi iyad a cikin ashifa ya kawo hukunce hukunce kuma bi ijma'in malaman musulunci ne duka ijma'in malaman musulunci duka kamar yadda malaman su ba ɗaya da ya musa cewa abin da yayin nan ba cin zarafin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam don haka kuma malamai sun yi ittifaki in an same ka kawai ko ba a bukatan uzuri fa ka ce ban sani ba ko wani waye gashin na an karanta mana ban sani ba ba uzuri bane a janibin annabi sallallahu alaihi kawai dole sai an kashe shi to barin barin sa da aka yi da ya faɗi wannan magana sai ya zo madadin ya janye magana da sai ya janye ya ce ni ba haka nake nufi sai ya dorar washe gari talikin da ya yi ma maganansa na farko na cewa ba ma neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam har annabin ma ba ma neman taimakon abin da ya faɗa shi ne ‘yan uwa sai ya ce aƙidan sahabbai ne duka ya cuci sahabbai wanda sai an yi tsayuwa da shi a kiyama sai sahabbai sun tsayar da shi wallahi ya ce aƙidan sahabbai ne duka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu sun birne shi ba zai tashi ba sai ranar kiyama ga ma'ana wannan aƙidarsa wannan tarbiyyar da aka bashi na cewa annabi bayi da sauran amfani tun bayan wafatinsa a gare su to shi ne wannan guban ne take masa tasiri ta sa shi har ya faɗi wannan maganganu don haka yan uwa wallahi mu shiga taitayi mu san a wurin wa muke karɓan addinin mu wallahi mu shiga taitaimu in ba haka ba wallahi sai dai ka farka ka ji mutum kawai ya ja ka kun yi jahannama cewa yayi ba da yau, bai ce baya son taimakon annabi cewa yi ba mu mana dukansu da suke masallacin ya musu jam'i ya ce duka ba su neman taimakon man to ko da an je kiyama sai daga baya zo yake cewa wai a ai bana nufin in an je kiyama da ya ji bugu su malam sun sa shi a gaba sai ya ce wai baya nufin in ya je to gashi mun ji yadda Allah ya mayar da martani ma wa'ancan munafukan zamanin annabi cewa ko ya nema musu gafara ba za a musu ba ko to ko a kiyama annabi ko ya ce zan taimake su muna roƙo Allah ya hana ya taimake su saboda yadda suka ci zarafinmu mu ko kashe shi aka yi wallahi tallahi mu ya riga ya mana illan da ba za mu huce ba ko kashe shi aka yi, don haka mu muna nema ne a karɓa mana haƙƙinmu na ya ci zarafinmu ba ma zarafin annabi mu mu ya ci zarafinmu in yana da ‘yanci ya yi addininsa kuma ba a yarda masa ya ringa head speech ba akwai head speech ba ana magana kan munanan zantuka ka gaya ma wani to mu an gaya mana kuma an gaya wa annabi mu sallallahu alaihi dan haka ba mu amince ba hukuma ta shiga cikin wannan abu duk zilliyan da yake yi malam sun gaya mana yana ta zizzillewa a'a laifi a tsakaninsa da wani ba tsakaninsa da musulmi baki ɗaya ne duniya in dai kana da imani imani fa mu sani ba wani abu bane imani face son annabi mutuna hadisin sayyidina umar da yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi ina son ka sama da kowa manzo yace in ban da ran da yake kirji na manzo Allah yace masa har yanzu ya Umaru. imani fa bai cika ba me ma'anan so me ma'anan imanin kenan ashe son annabi shine imanin don haka duk mai imani in dai musulmi ne imani ne to bai yadda ka ci zarafin annabi ba ba amince ba don haka masa da hukunci abu na biyu a zama da shi kafin a zartar masa da hukunci saboda shi da ya riga ya ɗora mutane a kai mm. kafin ya mutu su ji da bakinsa malamai sun masa tatsiye sun masa shaƙe ya maku ya faɗi gaskiya cewa ƙarya yake yi annabi yana ceto yana taimako sai suka zo suna fakewa cewa a ai ba wanda yake taimako face idan kuna nan tare da shi Mana wata aƙidarsa yana so ya ƙara tabbatar da ita yin annabi tun da ya yi imani cewa annabi ya mutu ba ya ƙara tashi sai ranar kiyama baitin ƙarya yake hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar cewa annabawa idan suka suka bar duniya suka yi wafati suna cikin kaburburansu suna rayu har annabi sallallahu alaihi wasallam ran da aka yi isra'i da miraji yace na wuce annabi Musa marartu bi Musa fi qabrihi wa huwa yusalli marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabrihi na wuce annabi Musa a cikin kabarinsa na sallah a mace ko a raye. a cikin kabar na sallah mace ce na sallah ne idan wani annabi za a same shi yana sallah yana raye a kabarinsa ina ga shugaban annabawa ba a je kan annabi ba ba annabi ba ga shi na alƙur'ani Allah na jan kunne la tahsab wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kada ka yadda ka tuna balle ka faɗi cewa waɗanda suka mutu a filin yaki cewa wai su ɗin matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna ko bal ahya'un walakin la tashuruna bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna Allah yace ka sani bari rayayyu ne suna nan a raye to ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ma ya ƙara cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi tun kafin samuwarsa a duniya ma'ana kafin haihuwarsa mala ya ja mana aya wa hum yastaftihunakum ala alladhina kafaru suna yin suna neman buɗin Allah neman taimakon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam su annabawa darajarsu ɗan uwa musali baya raguwa sadda suke raye wai bayan sun rasu wai sadda suke raye in darajarsu ɗari ne bayan sun yi wafati darajarsu na nan babu abun da yake canzuwa daga yadda suke kawai dai ba sa cikinmu ne ba sa cikinmu ne don haka wannan mutumi ya riga ya yi ta'addancin da ya yi kuma ya jima yanayi hukuma ta ɗau mataki a kansa hukuma ta yi abun da ya dace tun kafin mutane su fusata su ga cewa ba a masa komai ba su ɗau doka a hannunsu wanda kuma abin zai yi muni zai ɓaci abu ne wanda ba zai yi kyau ba kuma hukuma an sani ba don komai aka samar da hukuma ba sai dan ta kiyaye rayuka da jini da dukiyar mutane to abin da kawai zai tabbatar da haka shine adalci an cutar da mu a bi mana haƙƙi wannan mutumi abin da yayi ba rashin adalci ne ya ci zarafin mu kuma hukuncinsa tun da musulmi ne shine a kashe shi ba musulmi ba da musulmi da wanda ba musulmi ba duk wanda ya zagi annabi ijma'in malamai kashe shi za a yi kashe shi za a yi wanda ya zagi Allah ku ji ƴan uwa wanda ya zagi Allah sai ya tuba ma'ana duk wanda ya zagi Allah za a kashe shi amma idan ya ce ya tuba ya janye maganan barinsa za yi amma a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka zagi annabi ko ka faɗi wani magana wanda ta yi kama da tauye darajar manzon Allah kace ka za a yi kuma ba a neman ka tuba ba za a nemi tubanka ba wannan shine shari'a a musulunci wannan shine hukuncin a musulunci dan haka wallahi muna kira da kausan murya da babban murya cewa ai masa hukunci yi masa hukunci kuma waɗannan da suka goya masa baya ba mamaki ba mamaki ai munafiki da munafiki duka yan uwa ne da yan uwan juna duk yadda kai tunanin cewa a tsakaninsu babu min ba abin. sashinsu su daga sashi suke ba wani bambanci ko da kaga wai suna da saɓani a tsakaninsu, yanzu me muka gani yan uwa dukkan fa ba wanda bai yi raddi wa juna ba ba wanda bai zagi juna ba nawa da suka haɗin babu wani ma yace yawa yace in kana neman jahili yanzu aka baka contract na nemo jahili daga cikin wayanda suka hada dutsen tanshi yace idan ka je ka nemo ka ce ga na dutsen tanshi nan jahili ne idan ba a baka ba a baka kyautanka ba an cuce ka kuma ya zo ya dafa ma wannan jahilin saboda me saboda aiki ne tafiya ne addini ne dukkaninsu bayan sun tabbatar cewa yayi wannan ta'addancin abin da ya bani tsoro ya bani mamaki da su shine sai suka ce ai tunda aqidan su daya tunda yawa tunda aqidan su ɗaya, ko me mutun yayi ba za su guje shi ba bayan Allah yana gaya mana la da qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiya ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min amma an zo yayi wannan ta'addancin azanibin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun dafa masa wai me wai aqidan su daya aqidan zagin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sun haɗu ne akan walakanta akan walakanta ne babu wani abu baitin haka yan uwa dan haka in dai kai musulmi ne wallahi ka san suwa kake bi ka ajiye su a gefe ka ajiye su a gefe kai musuluncinka ka ajiye su a gefe kai musuluncinka yanzu an yi menene an yi walƙiya mun ga kowa duk wani munafiki sai da ya nuno kansa ya yi leko aka gan shi wallahi mun ga dan don haka idan kuka ci gaba da bin su wallahi ku kuka ga dama wallahi ku kuka idan ka halaka wallahi ka sani ka halaka ne ala bayyinati duk wanda ya tsira ya tsira ne ala bayyinati wanda ya halaka ma ala bayyinati ne saboda an riga Allah bai koye ma ba yanzu an yi walkiya Allah sai da ya nuna ma kowa ya nuna maka ina ta farkin da zaka bi ina ne ta farkin da zaka tsere ka gudu tun kan ana kana da daman gudu dan haka yan uwa wallahi mu a janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ji ba gani kuma wallahi muna ƙara jan hankalin hukuma idan wani shege ya kuma yin ta'addanci a janibin annabi aka samu wani jerin sheku wai sun kawo masa ɗauki wallahi za mu share wa'annan shekun duka wallahi wallahi za mu share shehun nan wallahi don haka da shi da su a ɗau mataki a kansu kar a bar kowa a cikinsu ba mu yadda ba duk wani ɗan iska in yi iskanci a jihansa a barci 'yan jihansa su ji da shi idan kuwa wasu 'yan iska daga wani nahiya suka taso wallahi haka za mu haɗe su mu musu ruwan mu musu ruwan duwatsu yan jefe ɗaya bayan ɗaya kuma su sani Allah maɗaukacin sarki a cikin alƙur'ani idan ma suna tunanin wai sun tausaya masa ne irin hukuncin da za a masa Allah ya ja kunne akan haka yace az ya waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna ya Allah ba su yi imani da Allah ba ba su san kiyama ba me zina me zina ba wanda me zinan nan da ce zai yi zinansa ba a gan shi ba yayi zinansa ba a gan shi ba ya tsere ya je ce ya Allah ka yafe mu fine shikenan fa ba hukunci a kansa sai an kama shi aka tabbatar misali a kama shi ana cikin masa bulala sai ya tsere ba za a kamo shi fa a ci gaba da dora masa shikenan ya tsira fa ai yara zana dama abin da ake so shi kuma wannan hukuncin sa fa shine ai kisa ba ba. amma ku zo kuna dafa masa anan kuma Allah yana gaya ma mai zina in ana masa hukunci karkai ka ji a zuciyanka ka tausaya masa rashin imani ne a zo ana masa ana ya masa haddi ka ji a ranka ka tausaya masa rashin imani ne wayannan duka ba su da imani ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da kiyama ba yan uwa sun bayyana mana kansu dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama darajansa Allah ya riga ya kiyaye masa darajarsa duk yanda ka kai wajen ya kusansa wallahi kana kai masa ko farce ne darajansa yana ƙara ɗaukaka mu duba abun nan tun da ya faru shi shikenan sai watan ramadana ta koma watan maulidi wani darajar annabi ne da baka taba ji ba sai ka ji malamai kawai suna ta gaya maka Allah ya riga ya gaya mana ya ayyuha hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina Allah ya riga ya iyan maka idan ita hukuma ta gama ba za ta yi komai akan darajanka ba Allah ya iyan ma idan al'umma suka ja suka yi gunda bakin su ma Allah ya iyan maka zai kuma iya da kowa Allah babu wanda ya fi ƙarfin Allah iko? Allah zai iya da kowa. To ita hukuma ko ta ɗau mataki, ko kar ta ɗau mataki mu mun sauke haƙƙin da yake kanmu. Balle ma ta ɗauka saboda kiyaye mana gwamnatinta. Yau wata sani dama ba ta da wani amfani idan ba ta kiyaye rayuka da dukiya ba to wallahi hanyar da za ta bi ta kiyaye sosai wallahi mu kan wallahi ranmu ba bakin komai yake ba a janibin annabi wallahi in dai aka taba da ka taba shi gara sai ka yi fata-fata da mu sai ka kashe mu karan mun kare takas su da suka ce za su mutu akan walakanta annabi sosai kuma ba za ka mutu kan kare akan malamin sun da kai Allah Allah muna ma gode mu za mu kare ne saboda manzo Allah su kuma sun ce akan farcen malamin su da su kare za su kare ne akan farcen malamin su Allah ka karɓa mana dan ma'aiki wallahi to ba wani abu bane